kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata ta Algaita Media ku taba mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora sabon bidiyo. Ah, jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku muna yi wa kowa fatan alkhairi tare da fatan an wuna lafiya sunana Saminu Suleiman kamar da kuka sani wanda ake kira da Saminu Algaita ina mai gabatar muku sabon littafin da za mu fara mai suna ga irin ta nan wannan littafi mai suna ga irin ta nan shine littafin da za mu dora bayan kammala wancan littafi mai suna ni'ima wanda umma affan ta karanta sannan muna yi muku albishar da sabon rashin tashar algaita media mai suna farin ciki hausa nobel wannan tasha mai suna farin ciki hausa nobel za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo A cikin wannan tasha za mu rika ɗora littattafan Nobels ne kaɗai, wanda a cikin wannan tasha ne za mu wallafa muku wani sabon littafi mai suna kyakkyawar alaƙa. A baya dai ma'abota wannan tasha ta Algaita Media sun san mun buɗe wata tasha mai suna Arewa Magic Videos wadda muka buɗe ta domin kota kwana. wanda a ƙarshe matsalar ta faɗa akan wannan tasha wadda ba mu iya ci gaba da yin aiki akan ta ba muna fatan ma'abota nobels na algaita media za ku ba mu haɗin kai tare da danna subscribe kan wannan tasha mai suna farin ciki hausa nobel farin ciki hausa nobel ita ma rashi ne na algaita media kuma mu ne za mu ci gaba da wallafa muku littattafai a kai sai dai bambancin farin ciki hausa nobel da tashar algaita media a farin ciki hausa nobel za mu rika wallafa littattafan nobel ne kaɗai a kanta yayin da algaita media za mu ke sanya littattafai tare da labarurrukan abin da ya sauwaka muna fatan za ku taimaka da yi wa wannan tasha mai suna farin ciki hausa nobel subscribe wadda a ƙarshe za mu wallafa muku wannan tasha a ƙarshen wannan bidiyo sannan kuma a saman bidiyon za ku ga sunan tashar ya wallafa muna fatan goyon bayan ku daga nan zuwa kowane lokaci za mu iya sanar da ku ranar fara wallafa wannan littafi muna buƙatar mu sake baku haɗin kai ne ta hanyar fara saka littafin ba tare da tsayawa ba kamar yadda muka yi a littafin ni'ima muna fatan za ku ci gaba da yi mana alfarma da kuma ƙara haƙuri game da littafin gidan sirri wanda ba a daina ba insha Allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya nan gaba kaɗan mun gode da goyon bayan da kuke bamu